A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Rediyo Amfani, Sarauniya, Canal Truwa, Dalol FM, Nomad FM da Niya. Haka zalika masu mu a ƙasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa Rediyo da Marhaba Rediyo. Baya ga haka a ko da yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barka kuda' da yammacin Laraba. Yau muna 21 ga watan Janairun 2026 da fatan an wuni lafiya. Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labarun duniya za a ji cewa Najeriya da Nijar sun fara tantauna hanyoyin kwashe wasu 'yan Najeriya 1,300 zuwa gida waɗanda suka hada da 'yan gudun hijira da 'yan cirani da suka makale a birnin Yamai. Tsakanin Nijar da Najeriya 'yan Nijar da 'yan Najeriya babu wani matsala. Mutane ne suka zo jaraba ce da Allah ya ɗora musu eh, kuma babu wanda ya huce inda Allah zai jarabta shi. A Ghana kuwa wata kungiyar agaji daga daular larabawa ta tallafa wa jama'a da rijiyar burtsatse a matsayin wata gudunmuwa a yunkurin magance matsalar ruwan sha a wasu sassan kasar. Mutane ne masu yawa kwarai sun kamu na koke na rashin ruwan sha. muka zo muka duba muka kuma ya tabbata sannan kuma mutane ne da musulmai da wayanda masu duka za su amfana ga wannan Muna tafa da labarin wasanni, sannan Abakar Adam Funtuwa zai zo da bayanin gumurzun da ke wakana a fagen dambe. To amma dukansu sai bayan Saudat Kabir ta karanto labarin duniya. Assalamu alaikum. Jami'an tsaro a Najeriya sun yi nasarar kubutar da mutane 62 da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a wasu hare-hare da suka kai jihohin Kebbi da Zamfara a yankurin su na dakile barazanar 'yan ta'addan a arewa maso gabashin kasar a cewar sojojin a yau. Mai magana da yawun sojojin Laftanar Kanal Olaniyan Osoba ya ce dakarun sun kai farmaki wata sananniyar maɓoya ta 'yan ta'adda a jihar Zamfara bayan da suka samu rahoton cewa akwai mutanen da ake tsare da su a can. Sojojin sun ce an kubutar da dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su su 62 kuma suna nan cikin kulawa da tsaro kafin daga bisani a haɗa su da 'yan uwansu. A wani samamin kuma da sojoji suka kai sun yi nasarar wargaza wasu 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda na Sarakurawa a garin augi wanda yake kusa da iyakar Kebbi da Sokoto. Hare-hare na jiragen drone sun hallaka fararen hula da dama a ciki da wajen Al Obeda da ke ƙwaryar ƙasar Sudan yayin da ƙazamin yakin basasar da ake ta fafatawa a ƙasar ya ƙara kutso kai cikin birnin da sojoji ke iko a cewar mazauna wurin. Al Obeda ta kasance ɗaya daga cikin muhimman birane a Sudan kuma babban birnin jihar Arewacin Kordofan wanda yake wani ɓangare na yankin Kordofan da ya yi iyaka tsakanin ƙungiyar 'yan tawayen RSF da ke da ƙarfi a Darfur da kuma rabin gabashin ƙasar da sojoji ke riƙe da iko. Yaƙi ya ɓarke a Sudan ne a shekarar 2023 bayan da sojoji da 'yan ƙungiyar RSF suka kara da juna a ƙoƙarinsu na kafa gwamnatin demokradiyya. Yaƙin ya yi sanadiyar jefa kusan rabin al'ummar ƙasar cikin fatara da yunwa kuma ya lalata tattalin arzikinta. Amfani da jiragen drone domin kai hari ya ɗara na sauran makamai musamman 'yan tawayen RSF na yawan amfani da su don daƙile rinjayen da sojoji ke da shi na yaƙin sama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Sham ta ce harin da ƙungiyar 'yan tawayen Kurɗawa ta SDF ta kai wa dakarunta ta jiragen drone ya yi sanadiyar hallaka sojojinta bakwai a yau, duk da ƙungiyar SDF ɗin sun musanta hakan. Wannan abu na barazanar kawo koma baya ga yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin biyu suka kulla bayan da suka shafe kwanaki suna gwabsa ƙazamin faɗa. Sojojin Sham sun ce wannan harin da aka kai yayin da dakarun nasu ke neman killace wani sansanin sojoji da aka kame mai ɗauke da bama-bamai tunzura ce mai haɗari. Ƙungiyar ta SDF ta ce bata kai hari ba, ta ce an samu fashewar bama-bamai ne lokacin da sojojin Sham ke ƙoƙarin matsar da su. ta kuma zargi sojojin na sham da karya alkawarin yarjejeniyar zaman lafiya ta hanyar kai hare-hare a wurare da dama bayan shafa kwanaki tana ci gaba da samun nasara gwamnatin sham ta ce ran talata ta cimma fahimta tsakaninta da dakarun sdf don yarda da yarjejeniyar tsakar ta wuta na wata kwana hudu kuma su yarda su kasance ƙarƙashin mulkin gwamnati ko kuma a ci gaba da kai musu farmaki a birane biyu da suka rage musu da suke riƙe da madafin iko. Wasu 'yan asalin ƙasar Venezuela da suka ƙaura suka bazu ƙasashen da ke yankin kudancin Amurka sun fara tunanin ko su koma gida tun bayan hamɓarar da shugaba Nicolas Maduro daga mulki inda suke fatan za a gabatar da zaben sabuwar gwamnati bisa tsarin demokuraɗiyya wadda za ta magance rugujewar tattalin arzikin ƙasar. Aƙalla kashe 22 cikin 100 na 'yan ƙasar Venezuela sun yi ƙaura zuwa ƙasashen da ke yankin kudancin Amurka, Caribbean, Spain da kuma ƙasar Amurka tun shekarar 2014 inda suka guje wa rushewar tattalin arzikin kasar da ta dogara da man fetur sakamakon riƙonsa sakaina daga gwamnati. wani likita Juan Carlos Villoria da ke zaune a ƙasar Colombia, ƙasar da ke ɗauke da mafi yawan 'yan gudun hijira daga Venezuela ya ce yana so ya koma ƙasarsa domin ba da gudunmawarsa wajen farfaɗo da ita, amma kuma ci gaba da riƙe ragamar mulki da mataimakiyar Nicolas Maduro Delcy Rodriguez ke yi gam da jin tsoron samun ci gaba da danniya daga gwamnati da gurɓacewar tattalin arziki na sa mutane tsoron komawa. Ya ƙara da cewa masau mazauna arewa maso gabashin Colombia da yake aiki da su sun lura akwai ƙarin mutanen da ke rasowa cikin ƙasar daga Venezuela su yi aiki don su samu kuɗi kafin abubuwa su yi sauƙi a Venezuela. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai yi amfani da ƙarfin soja don ƙwace tsibirin Greenland ba da yake magana a taron tattalin arziki na duniya da ake gabatarwa a Davos, ƙasar Switzerland a yau. Amma ya jaddada ƙudurinsa na karɓe ikon yankin na Denmark kuma ya nuna alamun akwai abin da zai biyo baya idan aka kawo masa cikas wajen aiwatar da ƙudurin nasa. ya ce mutane suna zaton zan yi amfani da ƙarfin soja amma ba sai na yi hakan ba ba na so na yi amfani da ƙarfin soja trump ya faɗa ba tare da bayyana irin matakin da zai ɗauka ba Trump ya ce yana so a yi tattaunawar sulhu da gaggawa kan mallakawa Amurka Greenland wanda yankin ƙasar Denmark ne. Ya ce suna da zaɓi za su iya yarda Amurka ta gode musu, idan kuma suka ƙi Amurka za ta tuna. hannayen jari a amurka sun farfado bayan da suka tafka asara ta sakamakon takaddamar mallakar greenland da ya janyo 'yan kasuwa suka rika sai da hannayen jarinsu labarun duniya aka saurara daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu kuma sai taskar rahotanni Kamar yadda aka ji a kanun labarai, Najeriya da Nijar sun fara tantauna hanyoyin kwashe wasu 'yan gudun hijira da 'yan cirani kimanin dubu da uku 'yan Najeriya daga sansaninsu da ke birnin Yamai domin mayar da su gida ga waɗanda ke bukata a kuma samar da mafita ga masu ra'ayin ci gaba da zama a Nijar. A ƙarshen zaman da ya haɗa ministan harkokin waje Nijar Bakari ya Usangare da tawagar jami'an jakadancin Najeriya a Nijar. ministan ya yi karin haske kan matsayar da bangarorin suka cimma tsakanin nijar da najeriya ɗan nijar da najeriya babu wani matsala mutane ne suka zo jaraba ce da allah ya ɗora musu eh, kuma babu wanda ya huce inda allah zai jarabta shi kaddara ce allah ya zo mutum sai ka runguma da hannu biyu duk wanda ka ga ya bar kasar shi ba ma ƙasa bai bar garin su ya zo wani gari yana bidan mahauka kasan dai ba cikin sauran shi ba don mutane da ya kamata a tausayawa ma kuma mu gaskiya a bangaren mu na gwamnati muna tausaya musu shi yasa muka zaka muka zamana da ambasadikin najeriya don a mafita to alhamdulillah kahin ma a yi wannan taron sai suka ba mu labari mai daɗi cewa da bayan sun gamu da wannan mutanen kamar kimanin mutum dubu da ɗari uku da ɗan kai don ka wannan mutanen duka yanzu eh, ambasadikin najeriya ta sama musu mahaka wuri tsararre an kasu suna wurin akwai polisai 'yan sanda suna bakin wurin suna gadin wurin saboda su kiyaye lahiyarsu su kiyaye eh, zamantakarsu don mu yanzu eh, zaman da mun kai don mu tattauna mu gani cikinsu su waye da son su koma gida a taimaka musu daidai gwargwado ya samu ya isa gida wanda kuma shi bukatar shi ya zamana kuma duk wanda ka ga zamana ba da son rai ne ba eh, musan abubuwan da musan san matsalolin suka hudo su kun ba 'yan najeriya ɗaya bane mu ma muna da mutane eh, a nan cikin yamma da suka fito da su jihohi suka zo saboda irin wannan abu irin wannan matsala muna da 'yan mali muna da 'yan burkina kazalika mu ma muna da mutanen mu duk cikin wannan kasashen ministan harkokin wajen nijar bakari ya usangare kenan To, makaddashin jakadan Najeriya Alhaji Abubakar Musa Musa ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira kulawar musamman da hukumomin Nijar ke yi wa wannan batu dangane da halin da 'yan gudun hijira da 'yan ciranin Najeriya ke ciki da ma haɗin kan da suke bayarwa a yunkurin magance wannan matsala. Mun ji daɗin wannan kira kuma mun zauna an tattauna a nemi mafita. Kuma kafin nan daman Ah, gwamnatin najeriya ta nan daga ambasad mun riga mun fara shirye-shirye da su mutanen da suna kan titi an kwashe su an aje su wuri yanzu akwai tsaro kuma akwai kungiya oim na duniya masu kula da harkar baki su ma suna nan suna taimakawa mutanenmu alhamdulillah da mu da oim din ana kokarin yadda za a mai da mutanen nan gida da gaggawa tunda mafi yawancinsu su nuna cewa lallai suna so su koma gida wasu su daga gida suka hito wasu su daga mali wasu su daga libya wasu su daga algeria sun yi magana cewa nan musu kone-kone ko wani abin nan wannan gwamnati tana bincike a nan kuma an ce duk wanda aka samu da laifi za a hukunta su kuma mun gamsu saboda haka a takaice yanzu babu wani matsalan allah da cikin lokaci kaɗan wannan mutanen za a maida su gida mukaddashin jakadan najeriya a nijar alhashi abubakar musa kenan a ghana duk da irin matakan da gwamnatin kasar ke cewa tana ɗauka domin samar da ruwan sha mai tsafta ga al'umma bayanai na nunin har yanzu da sauran rina game da wannan al'amari a bisa la'akari da yadda ruwan sha ke wuya a wasu yankuna da dama misalin yadda abin yake a yankin ashanti lura da hakan ya sa wata kungiyar agaji daga daular larabawa ta gina rijiyar burtsatse domin amfanin jama'ar da ke cikin irin wannan hali kamar yadda za a ji a rahoton da hamza adams ya aiko mana daga kumasi a kowace safiya sayawa ikiya yar matsugunin akukuwa mu da ke gundumar da su a yankin ashanti tana tattaki zuwa waje mai nisan gaske domin jidan ruwa da za ta yi amfani da shi tare da iyalinta. Sai in mun sha wahala kafin mu samu ruwan sha, ku kalli wannan ruwa mara safta da zan isa na yi amfani da shi. ko da yake an inganta samun ruwa a Ghana sosai amma bisa kididdigar da cibiyar bincike ta ruwa ta yi a shekarar 2024 ya ce kusan kashi 60 cikin 100 na wuraren ruwa a kasar Ghana da sun ka hada da Ankobra da Pra da dai sauransu sun gurbace da matakan mercury arsenic da saura manyan karafa abin da ke illa ga lafiyar jama'a masu sharhi na bukatar da gwamnati ta hanzarta ɗaukan mataki a kai duk da dai ƙoƙarin da take ci gaba da yi. fi to sai dai a wani bangare na neman shawo kan wannan matsala ta wuyan ruwa da al'umman musgunin mu da ke gundumar ajisu a yankin ashinti na kasar ghana ke fuskanta kungiyar bada lamunin kasa da kasa ta ansarul khairiyya mai tushi a hadaddiyar daular larabawa ta gina wa al'umman musgunin katafarin rijiyar burs a tsayi mai amfani da wutar lantarki tare da makamashin hasken rana wato sola matakin da shugaban gundumar ajisu honorable jerry nasanti ta ce zai yi taimako sosai Mutane fiye da dubu uku ne za su amfana da wannan abin alkhairi da kungiyar Ansar ta yi a don haka muna musu godiya sosai in ji ta. Sheku Abdulrahman Yunus mataimakin daraktar kungiyar ya ce musulmai da waɗanda ma ba musulmai ba za su amfana. Shine mutane unguwan nan mutane ne masu yawa kwarai sun kawo koke na rashin ruwan sha. muka zo muka duba muka kuma ya tabbata sannan kuma mutane ne da musulmai da wayanda masu duka za su amfana ga wannan ruwa wasu al'umman masugunin ba su sa kai farin cikin su ba ya gajiya da ruwan gada ya ce taimaki al'umma mu duka baki don gaskiya muna wuyan ruwa biyu yusuf alhassan na ruwan ga ya taimaka ma yan goma sosai wasu muna wuyan ruwa yanzu suna fitowa su je baya can su je su dibi ruwa na ruwa dai in allah ya yarda ya taimaka ma wuyan ruwa duka Hamza Adam GTA Hausa Amurka ke magana kuma si Ghana. A gaida Hamza Adams. Wasu gwamman sabbin ma'aikatan babban bankin Najeriya na ci gaba da jiran bankin ya tura su wuraren aikinsu yau shekaru akalla uku. Ganin yadda suka fada halin ƙila wakala ya sa waɗannan ma'aikata kai kansu sakatariyar 'yan jarida a jihar Bauchi. dauke da wasu tarin takardun da suka tura wa gwamnan babban bankin ba tare da ya ce da su kala ba wakilin gta hausa amurka ke magana a bauchi ahmad muhammad ya halarci taron manema labaran da suka kira ga rahotonsa waɗannan ma'aikata sun bayyana halin da suke ciki sun shiga cikin halin ha'ula'i ta yadda rayuwa ta zamo bata da sauki a gare su sakamakon kafin a ɗauke su a aikin sai da babban bankin ya tilasta musu cewa daga cikin ayyukan da za su yi wajen tantance su da takardun da za su sanya kafin a tura su wuraren ayyukansu tilas sai sun ajiye aiki a wuraren da suke aiki don haka su kawo kuma shaidan cewa sun ajiye wannan aikin kafin a fara tura su a wuraren aikin sunana yakubu yarima abdullahi daga gombe game da aikinmu na central bank akan cewa an ba mu aiki mun gama su exam da interview mun karba leta na cewa mun zama staff yanzu kuma tun lokacin ba su ƙara kiran mu ba ba su ƙara neman mu ba hali mara daɗi muke ciki muna ayyukan mu da mun zo mun samu aikin central bank kafin mu fara aiki aka ce dole sai mun ajiye ayyukan mu na da za mu iya zuwa wurin central bank mu ce mun fara aiki to duk suka samu muka yi wannan bayan mun karba takardar cewa mu ma'aikata ne muka je muka ajiye aiki daga tsoffin wuraren mu to halin da da ke ciki shine halin babu tun da dade mutum da yana da abin da yake yi a rayuwarsa yau da gobe a yanzu kuma an dakatar da kai to baka san ma bata lokaci kake yi ba ko kuma kana jira ne har yanzu yanzu ana neman shekara uku kenan dama shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wata na goma shi lokacin muka je muka karba offer letter tun wannan lokacin shine da ake ta gaba da baya shi ma a jawabinsa ɗaya daga cikin ma'aikatan ya bayyana irin halin da suke ciki a yanzu sunana emmanuel linus dabo a takacin gaskiya mun samu kanmu a cikin wani halin da sai dai ikon allah domin a yanayin da muke yanzu 'ya'yanmu ba sa zuwa makaranta iyayenmu da suke gida wanda shekaru ya kama su da da mukan dan tallafa musu da kuɗin magunguna a kowane ƙarshen wata ba mu iya abinci ma yanzu yawancinmu sai inda Allah ya yi a duba mu da idon rahama su ji tosayinmu ko ma ba don mu ba don 'ya'yanmu da iyayenmu waɗanda suke gida a taimaka mana muna roko shi shugaban kasa da shi gwamnan central bank din da ita matar shugaban kasa ita first lady da kuma ɗan shugaban kasa shi youth ne matashi ne kamar mu su duba irin wannan rayuwar da muke ciki kuka muke yin a share mana hawayenmu. Duk kokarin da muka yi don jin ta bakin ma'aikatan babban bankin Najeriya a ofishinsu da ke nan Bauchi abin ya ci tura inda suke ce uffan suka ce ba su da hurumin yin magana kan wannan lamari sai dai a tuntubi ofishin babban bankin da ke Abuja. Karshen wannan rahoto kenan Ahmad Muhammad GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kada a shafa labarun da rahotannin na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. yau shirin namu zai fara ne da nahiyar afirka a nahiyar afirka mu leka kasar senegal ina shugaban kasar senegal din basiru dimaye faye ya ba da kyautar dala dubu ɗari da talatin da kuma kyautar filaye ga kowane memba na ƙungiyar kwallon kafa ta kasar bayan nasarar da suka samu a wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka da suka fafata da kasar morocco ranar lahadi shugaban kasar ya yi wannan jawabi ne a bikin da aka yi a babban birnin dakar da ran talata inda dubban magoya bayan kungiyar kwallon kafa suka fito kan titina don tarbin babban kungiyar kwallon kafa na kasar Senegal bisa nasarar da suka yi. Senegal ta doke Morocco ne mai masaukin baki da kwallo ɗaya mai ban haushi a wasan karshe. Da safe talata da ta gabata ne 'yan wasan Senegal suka hau kan wata babban bas aka lullube ta da kalmomin zakarar Afirka a titin da kar zuwa fadar shugaban kasa. Ƙarin kuɗin saifa miliyan saba'in da biyar wadda ya kutankwacin dala dubu ɗari da talatin da biyar da ɗari takwas da casa'in da biyu da ɗigo tara ko kowanne daga cikin 'yan wasa 28 a kungiyar jimillan kudin sefa biliyan 2.1 kwatankwacin dala miliyan 3.7 'yan wasan kuma za su samu filaye mai faɗin murabba'in mita 1,500 bayan haka faye ya ce mambobin kungiyar kwallon kafa ta senegal za su samu kudi sefa miliyan 50 da kuma filaye mai murakkabin mita 1,000 yayin da mambobin tawagar senegal kuwa da suka je kasar morocco za su sami kuɗin da ya kai sefa miliyan 20 kowannensu da filaye mai murakabin mita 500 har ila yau ya bayyana wata garabasa da aka ba ma'aikatar wasanni wadda su ma za su samu ƙarin garabasar sefa miliyan 350 to daga kuma za mu leka nahiyar turai inda za mu duba abubuwan da ke faruwa a nahiyar turai za mu leka can kasar italy ne a wani rikici da ya faru tsakanin magoya bayan kungiyoyi guda biyu ƙungiyoyin kwallon kafa ta AS Roma da kuma Fiorentina. Tuni dai bayan wata aron gama da aka yi wanda ya kawo hatsaniya ma'aikatar harkokin cikin gida na kasar Italy ta haramta wa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta AS Roma da Fiorentina yin tafiya zuwa wasu wasanni da za a yi a waje har zuwa karshen kakan wasan ta bana. Hakan ya zo ne bayan wani mummunan rikici da ta barke akan babban hanyar mota a karshen mako. Kungiyoyin guda biyu sun yi aron gama ne a babban hanyar A1 kusa da Bologna a ranar Lahadi inda mutane kusan sama da 200 su yi fito da sannuna inda al'umma suka shiga cikin tashin hankali da barazana magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Fiorentina suna kan hanyar su ne ta zuwa wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Bologna yayin da su kuma magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Roma ke kan hanyar su na zuwa Turin don wasa da kungiyar kwallon kafa ta Torino inda za a iya tunawa a shekara ta 2023 makamancin haka ya faru inda aka haramta wa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Roma da kuma Napoli zuwa wasannin waje na tsawon watanni biyu bayan sun yi arangama a babbar hanyar ɗewa baladahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria a gaida bala bronco jama'a kada a yi nisa domin abakar adam funtuwa zai mana bitar mahimman abubuwan da suka wakana a fagen damben najeriya take masu sauraron mu mu da wannan lokaci mu da sake kasance da ku a wani sabon shirin na wasan nan mai kama da fada a fagen damben gargajiya da ake fafatawa a sassa daban-daban na fadin Najeriya kama daga jihar Kano Dabo, Sokoto birnin Shehu, Katsina Duko da kuma Nasarawa sai babban birnin tarayya Abuja ciki ko har da Gwagwalada da kuma wato birnin Kebbi hada da wato cinkus ɗakin tsumma Legas kenan ga Ibadan da dai sauran wuraren da ake fafatawa irin su Ogere da kuma Benin wannan wasanni sun kaya a makon da ya gabata kamar yadda aka saba inda muka ce muku wato akwai fafatawar yaƙi za a tsakanin dogon dogo mai takwasar da alikanin bello kuma kun da wasan ta kaya ta juya ta koma kan alasan kuma ya nasara akan alasan sai kuma wasan da aka fafata tsakanin bahagun alika oje daga bangaren gurmada da shida garkuwan goje wanda suka fafata wasan wanda ya mai kai ya ce in baka yi ba ni waje ya ciki da shi wato a ranar dai wato gurmada an musu banna amma sun yi banna sai na ga cewa amma jamawa ba su daɗin irin kisan da aka yi musu ba wannan kenan mu dawo birnin lagos inda aka yi gumurzu wato iya gumurzu wanda bagon dogo baran dage ya bige aljanin autan mamman duka ɗaya babu ƙari wanda ake cewa in baka yi ba ni waje sai shagon custom da shagon inda suka yi gumurzu wanda aka yi musayar hannu amma fa babu wanda ya faɗi da kuma wato bahagon bahagon buma ya sumar da autan alikanin bala sarkin dambe a turmi na farko shi ma wanda ya ce mashi ba sai mun ɓata lokaci ba duka wannan fa ya wakana ne a birnin lagos sai kuma shagon jango ya buge wato bahagon biyu daga bangaren kudu kowa sai da shagon jango ke wuta daga bangaren gurmada ya tsare legas sai kuma bahagon biyun da ya sake kamo wandan sakago daga gurmada wanda suka yi wuta wuta amma fa babu wanda ya faɗi sai kuma wata fafata da aka yi tsakanin wato shagon uban fada na legas wanda ya bige autan bila shi ma duka ɗaya babu ƙari yim kake ji wato masu kallon mu wannan wasa ya kayatar zai shagon jirgi daga gurmada da aljanin mumbo wanda suka yi kare jini biri jini shi ma babu wanda ya fada a wannan fafatawa sai kuma bahagon bahagon sulaka da ya buge buhari shagon yalo wai yaya ne dai gurmada an fata so wato buhari sai fa kun sake tsuma dan banku akwai wato akwai bukatar ya dauki fansa naji an ce wannan dan damban ya taso shi a gaba sai autan alƙanin bello sarkin damban dai da jiniyo shagon jango babu kisa amma fa an ce kowa ya ji kowa masu sauraron mu da fatan kuna da daɗin kasancewa da wannan shiri da muke kawo muku bari mu garzaya birnin katsina inda akwai wasa mai zafi da za a fafata wanda za a fafata wasa tsakanin wato sangom da shi da jiniyo ramadan daga bangaren arewa sai kuma alhassan garkuwar bagon yan sanda kun san dai ya bar jihar Nasarawa bayan bigewa da dogon dogo ya mai ya koma jihar Katsina wanda yake damban mashin za su fafata ne da shi da autan kudawa sai garkuwan dutse da shi da shagon garkuwa masu sauran mu jihar Katsina ta dauki yan wasa musamman yadda za a ci gaba da fafata wannan wasan na wato mashin da aka sanya a jihar katsina kuma alasan na jihar katsina junior ramadan na jihar katsina sun isa domin dasawa daga inda aka tsaya sai kuma wata sabuwa a jihar nasarawa a wannan lahadin 25 ga wata inda wato yar mage na ebola zai kara daga kurkurma a wani wasa mai zafin gaske mai cike da adawa wanda kudawa ke jiran wannan wasa yar mage jiran wannan wasa su kuma gudu maɗa suna nan sun kafa sun tsare domin kuwa akwai wato bakar gaba tsakanin yar mage da garko kurma wanda ya mai kisoshi ɗaya ɗaya ɗaya. har biyar kamar yadda ya ce ko kuma guda hudu wanda har yanzu bai rama ba kuma a wannan fafatawa yana ganin cewa fa ya sha alwashin ko dai a kara mai ko kuma ya fara rage bashin da aka dauka kan shi sai kuma wanda mun dauka fansan da za a fafata tsakanin bahagon alikawoje da shida wato wanda ya buge shi a <laughs> makon da ya gabata wake nan masu kallo garkuwar goje daga bangaren arewa wanda ake ganin cewa ya nuna hagun alkawoje fa in ba ka yi babu na waje a jere kenan bayan wato buge hagun alkawoje a wancan makon da aka yi guda biyu da suka gabata da sarki ya yi sai kuma gashi hagun alkawoje ya kara faduwa a hannun garkuwar goje wanda ayi yi kullum yake cewa dama wato in ka tsallake wani layin wannan ba ka tsallake shi ba wani ita ce fafata da za a jihar nasarawa masu sauraron mu da fatan za ku bibi wannan wasa musamman yadda wasan yake ɗaukar zafi wato ana ganin azumi ya zo kowane ɗan kokari yake ya goge wato haushin da ke cikin zuciyar shi da kuma irin kisan da aka yi mai da fatan wato ya shiga watan ramadan ba tare da jan haushi ko kuma yana ciza yatsa cewa bai bugi wani ɗan ba domin kuwa a watan ramadan ana tafiya hutu ne masu sauraron mu ku ci gaba da bibiyan mu abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya an gaishe da shagon amurka ke magana To masauraro da haka shirin na yau ke kammala baki ɗaya sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe shida agogon Najeriya, Nijar da Kamaru wato karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za a ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Saudat Kabir wacce ta taya ni gabatarwa da dukkan abokan aiki daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Ni Sule Mumuni Barma ke cewa mu kwana lafiya.